nan dai littafi yau za mu sauke shi mun kun siyo to bismillahir rahmanir rahim قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى كما تمسوكي شيء yana mana bayani akan cututtukan da aka jarrabi malaman da ba na Allah ba da su kamar yadda aka jarrabi yahudu ko ahlul kitabi yahudawa da waɗannan cututtuka na فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه sannan wani su hazzan min ma zukiru bihi to ya ce mana cuta ta farko ita ce ne tahariful kalim yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'ihi ko an mawadi'ihi ga yadda aka aja magana sai su juya sifa ce ta yi hudawa kuma duk malamin da yake Allah shi ma haka yake suffa ce ta malamin da yake Allah iri-iri abu haramun ne sai ce halas ne haram ya ce halas saboda akwai manufa sannan kuma idan an tafi wani wajen abu halas ne sai ce haramun ne والثاني نبي نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع نسيان حظ sai suka manta cutarsu ta biyu cuta ta biyu ita ce ne nisyanu hazzin mantawa da wani rabo da suka yi min zukkiru bihi abinda aka tunasar da su aka sanar da su shi min ilmin nafi na ilimi mai amfani duk malamin da bai ba Allah ba to sai Allah ya mantar da shi ilimi mai amfani sai ya shagalta da ilimin da bai da amfani ilimin da yake mai amfani kuma zai zama za a mantar da shi shi ne ilimi mai amfani shine ilimin sanin Allah ilimin yadda ilimin da zai kara ma mutum tsoron Allah da taqwa da nisantar abubuwan da Allah ya haramta fala tatta'iz qulubuhum zukatan su ba su wa'azantuwa ko an musu wa'azi ba za su ci ba sannan in suka ɗau ra'ayi shi kenan kawai ba dawowa baya bal ya na man ta'allama ma yurkihi sai ka gansu suna zargin duk mutumin da ya koyi ilimin da zai sa shi kuka daga cin alamar takwa kuka wa riƙo bihi ƙalbuhu kuma duk ilimin da zai sa zuciyar mutum ta yi taushi ya bi Allah in suka ga yana koya sai su zarge shi wa yusammunahu qaffan sai su ji ayi ne wa'azin turmi ne ne wa'azin turmi ne ko su ce ai wa'azi kawai yake bai da ilimi saboda saboda baka shiga cikin ilimin su na jayayya da musu da rashin tsoron Allah ba sai su kawai kissa kake badawa kasan ke sai su ce kai kawai kana ba da kissa ne ونقل بعض أهل الرأي fi كتبهم wani daga cikin malaman da ake ce musu ahalin ra'ayi masu kaddamar da ra'ayi akan me kan nassi ya rubuta a cikin littafinsa an ba da shiyukhihim daga wani daga cikin malamansu An na samaratil ulumi lallai gajiyar da ake ci ta ilmi ta dullu ala sharfiha wai wannan gajiyar na nuna daraja ilimi gajiyar da ake samu in an yi ilimi to ita ce nuna ilimin yana da daraja ka ga abin da muka dace kenan ba haka mutane suke ma boko ba is marketable ne wannan ku ji wannan ku ji bayanin da za a yi daidai da irin halin da muke ciki faman ishtaghala bit tafsiri sai su ce duk wanda ya shagalta da tafsiri fa ghayatuhu an yaqussa ala an-nas wa yudhakkirahum kawai abin da zai yi karshen sa shine ya zama an yaqussa ala an-nas ya kama mutane kissa واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون يا كرن تامس آية فسر مس وإن إن كان ما لم تسيري أبن دقوي ذاك إياكينا ويذكرهم كما كوي في ريقي وعز ومن اشتغل برأيهم أما تكتدوا وان دي شغلت دا رأينسو وعلمهم دا إلمنسو فإنه يفتي وشيني ذي ذنوي بعد فتوى ويقضي كما شيء ذي ذما القالي wa yahkum kuma shine zai zama mai hukunci ya zama shugaba wa yudarris kuma shine zai zama malami mai karantarwa amma dan kawai kasan san tafsirin alqur'ani me ka sani haka ɗaya daga cinsu ya rubuta a cikin littafinsa Don ka san kawai kai ƙasun ne kawai kai zakirun ne wa'izun ne akwai wani malami an taɓa yin haka fa ana magana da wasu saka ce kaga mu masu da ya ce ni ba da awa nike ba ni karantarwa nike shi karantarwa ke ba da awa yake ba wai da awa aikin mutanen da suke da karancin ilimi ne shi karantarwa yake Ka wanda mai fahimci mafhumud da'awa ba قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين duk karantarwar da kake in ba da'awa ba ka zama shirme kake kenan bata kake kenan koyarwa ita ce da'awa da'awa ba ta yiwuwa ba ta hanyar karantarwa ba ba ta hanyar ilimi ba shi yasa sharaɗin farko na mai da'awa ya kasance yana da ilimi ala basira al-imam ashir muhammad salih al-uthaymeen yace al-basira bi ma yad'u ilayha al-islam kenan sannan al-basira bi halil mad'uwi sannan albasira da kaifiyati da'awa abu uku kenan ka san musulunci ilmoman musulunci sannan kuma ka san wa zaka kira shine suke ce mishi psychologiyatu da'awa ko ilmun nafsi da'awi sanin wa zaka kira innaka ta'ti qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yashhadu an la ilaha illallah sannan kuma kaifiyatu da'awa ya zaka yi da'awa kaga wannan sune dunku da'awa wa sa'iduha hanyoyin da'awa da kuma asalib ɗin da ake bi na da'awa to su shi wannan ya ce wai in kai tafsiri abinda za ka yi kenan kawai yanzu duk su al'imam na jariri na tsabari su al'imam al-qurtubi da sauran malamai da suka rubuta mana littafai manya-manya na tafsiri dukkanin su kussasu a wajensa amma an ka koyi ra'ayi da musu to kai za ka zama alƙali kai za ka zama hakimi kai za ka zama mudarrisi kai kuma ne za ka zama mai abin da mufti wa ha'ula ilahum nasibun ladina ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum an al hum ghafilun yace irin waɗannan mutanen masu faɗin irin waɗannan magana lahum nasibul ladina to suna da irin rabon waɗanda Allah ya ambace su ya ce na zahiran min alhayatid duniya su saman zahirin rayuwar duniya suka sani malam baka a tafsirin sharaddul azhan yace wa hadha yadullu anna lid duniya zahiran wa babira. ashe duniyan ma ita kanta tana da zahiri tana da batini zahiri tana da zahiri tana da batini duniya su zahiran din suka sani sama suka sani amma cikin duniyan ma ba su sani ba cikin duniyan ma ba su sani ba su ne mutanen da suke fifita wani abun banza a kan addini kawai kage yanzu duk halin da ake ciki fake kenan na hudu na hudu manufa ba ta kawai me za a sama wahu ma'anin akhirati hum ghafil sannan sarraf kana game da lahira ba su san lahira ba kawai wal hamilu lahum ala hadha abin da ya ja su suka aikata haka shiddatu muhabbatihim lid-dunya wa uluwiha shine tsananin soyayyar su ga duniya wa uluwiha da kuma daukakar da duniya ke ciki ke ciki daukakar duniya su samu daukaka shi yasa sun yadda su komai duk abin da suka ga dama za su yi kuma da sunan addini da sunan addini inda za su samu ɗaukaka ba addini sai ɗaukaka ba su su ɗaukaka to shi ya kai su ga wannan walau annahum zahadu fi duniya wa ragibu fil akhira da a ce waɗannan malaman sun guji duniya zahidu fi duniya afwan da a ce sun guji duniya in an ce az fi duniya shine an tamlika duniya wala tamlikaka وأن تستخدمها ولا تستخدمك سنا وأن تقبضها بيديك أما ولا تساكنها قلبك abin da ake ce ma zuhudu shi ne shi ne ka mallaki duniya kan duniya ta mallake ka sannan ka sa duniya ta maka hidima kai ka karɗa mata hidima sannan ka rike ta katamamo a hannu amma kaka shiga da ita zuciya shine zuhudu a cikin ta'arifar da aka ba zuhudu to wannan yana cikin mai ban sha'awa ashe zuhudu ba yana nufin kada mutum shi kenan kai ya je kasuwa a ga dukiyar akwai ta amma ba dauke ta bakin komai ba sau da ka dama ita ita dukiya ba a neman ta dan kashin kanta al-imam al-ghazali yace dukiya ba a neman ta dan kashin kanta ana neman ta ne lali li zatiha bal li ghayriha ita dukiya ana neman ta al-amwalu la tutlabu li zatiha bal innama tutlabu li ghayriha ana neman ta ne dan wani abu dan dan dan dan dan a fita daga lalura dan a toshe haja sannan kuma idan an samu ai tahsini ai tahsini bukatunka na rayuwa matakan rayuwa abubuwan da kake a rayuwa uku ne akwai zaruriyat akwai hajiyat sannan akwai tahsiniyat zaruriyat su ne abubuwan da tilas ba yadda za ka yi ka rayu a duniya in ba su kana bukatar lafiya yana lafiya tana cikin zaruriyatul hayati to daga cin abin da ke samar ke ba da lafiya akwai abinci akwai abin sha sannan kuma rayuwa ba za ta yi mutum ya rika kwana a waje a daji kaga gida ma na cin baruriyatul hayati to waɗannan baruriyat sannan akwai ta hajiyat bukatun rayuwa idan ba su za a rayu amma cikin bakar wahala to su ma ana neman dukiya don su sannan akwai ta hasiniyat ko da su ko ba su za a iya rayuwa su ma wannan ana neman dukiya don a yi su amma hasba maratibi hanna الضروريات مقدمة على الحاجيات والحاجيات مقدمة على التحسينيات shi yasa a musulunci na hukunta tuqaddimu daruriyata akhika ala hajiyati nafsika ga wannan da lalura rayuwa kai kuma haja kake da ita bukata ce to ka ɗauki wannan abu da kake da shi don haja ka ka bashi ya lalura ya domin idan baka taimaka masa ba rayuwar ki zai rasa ta kai kuma a idan baka baka yi amfani da wannan ba kawai zaka shiga wahala ne to gara ka ceci rayuwarsa ya rayu ka rayu ya rayu kai ka sha wahala da a ce shi ya mutu kai kuma ka ci gaba da rayuwar ka daidai wa daida mun gane ai to ba a neman dukiya dan dan kanta ita ba ta kai matsayin a neme ta ba to ne zuhudu shi yasa na Umar gashi shugaban duniya amma yana jin yunwa جوء الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها sayyidina umar shine shugaban duniya amma kuma yana jin yunwa an shiga amur ramada yunwa ana cikin yunwa sayyidina umar ya sa ma kansa ka'ida ba zai ci abinci ba har sai ya tabbatar da mutanen madina sun koshi sannan shi sai ya ci sai cikinsa ya rika ƙugi yana ƙurr irin yunwan nan sai ya buga cikin ya ce ma cikinsa ya mai da cikinsa kamar yana magana da wata mace ya ce ta ƙanƙari. ya ce ko ka yi ƙugi ciki ko kakkai ya ce ba za ka ci ba sai mutanen madina sun ƙoshi kaga ju'ul khalifati kenan shi yasa sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu ya yabe su ya ce amma abu fama da athu duniya وما استجاب لها yake sayyidina abubakar duniya ba ta taba gayyatar shi ba domin zamanin sayyidina abubakar dukiya ba ta yaɗu a hannun mutane ba gwamnati ba kuɗi ba kuɗi a hannun gwamnati bai amsa gayyatar ta ba kuma dama ba ta gayyace shi ba kuma dama kuma ina zai amsa gayyata ta ba ta gayyace shi ba bai amsa ba ya ce wa amma umaru fada'athu dunya shi ma wa mastajaba laha yace amma sai na Umar duniya ta gayyace shi amma bai amsa mata ba yace wa za Usmanu da atku dunya wa lam yastajib ta gayyace shi amma bai amsa ba yace amma nahnu fatamarragna fiha yace amma mu ga mun yi barkida a cikin duniya ga tawazu to shi shine zuhudu fa zuhudu ba yana nufin ka zauna cikin kana kugi ba ka zuwa ko ina kana irin na na na malam Allah kawo mana mangoro a cikin ɗaci wani wani sufi ne ya shiga ɗaci hmm? yana jin ƙanshin mangwaro na ana abin da ya zauna a ɗaki yana Allah kawo mana mangwaro kuma yana cikin ɗaki yana kwance <laughs> wa nasahu anfusahum da a ce sun ma kansu nasiha wa ibadallahi kuma suka ma bayin Allah nasiha la tamassaku bima anzalallahu ala rasulihi to da sun yi riko da abin da Allah ya saukar ma manzansa wa alzamun nasa zalika. kuma da sun lizumta ma mutane haka da ba su tsora mutane akan son zuciya ba فكان الناس حينئذ أكثرهم أكثرهم لا يخرجون عن التقوى فكان الناس حينئذ to daga nan ne mutane za su kasance aksaruhum mafi yawancinsu la yakhrujuna an taqwa ba za su fita daga tsoron Allah ba za su zama suna cikin dabaibayin tsoron Allah fakane fihim ma fi nususil kitabi was sunna sai ya zama abin da ke cikin nasosan littafin Allah da sunnar manzala ta sama sun ishe su ba su bukatar ra'ayi wa man kharaja minhum anhuma kana qalilan sai ya zama waɗanda za su fita daga cikin nafsosan littafin Allah da sunnan manzon sallama ɗan kaɗan ne amma mabiya gaskiya za su fi yawa waɗanda ba su bin gaskiya ɗan kaɗan ne فكان الله man من يفهم من معاني النصوص ما ما ما, ما يرد به الخارج Anha, الى الرجوع ilaiha. فكان الله يقيد من يفهم من معاني النصوص ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala yana tanadar wanda zai fahimta daga cikin ma'anonan nassosa na Alƙur'ani da sunna ma ya ruddu bihi al anha ta yadda zai iya dawo da wanda ya fita daga nassosan nan ila rujui ha ya sa shi ya koma zuwa ga nassosa malamai sune ne famun nususa idan ya kasance malamai sun ji tsoron Allah sun yi karatun gaskiya ba su cefanantar da addini ba sun ɗauki addini a matsayin za su zauna su karantar da su bayyinun na hulin nasi wala taktumunahu to za su zama suna dawo da mutane zuwa ga nassi in an sami ‘yan kaɗan waɗanda suka fita daga san alƙur'ani da sunna to za su dawo da su cikin hikima sannan wa yastaghni bidhalika amma walladuhu min al-furu'il batila sannan kuma za a samu waɗanda za su wadata daga abubuwan da waɗannan malaman suka ƙirƙira su ne ma walladuhu min alfuru'il batila na tafari na fiqh waɗanda suka kasance na ƙarya wanda suka saba ma nassosa ra'ayi ce walhiyalil muharrama sannan kuma da dabarbaru da ake yi na wanda suke haram alhiyal sun kasu abinda ake cewa alhiyal jam'u hila shine mutum yana son ya kauce ma wani hukuncin shari'ar musulunci kenan sai ya ya aikata wani wayo akwai alhiyalu almashru'a sannan kuma akwai alhiyalu muharrama al-imam al-qayyim a cikin littafin sa eh, ilamul muqina an rabbil alamin ya magana kansu sosai alhiyal kun ga daga cikin alhiyalul muharrama akwai nikahu tahalili mutum ya saki matarsa saki na ƙarshe saki uku shi kenan sai ya je ya haɗa baki da wani ya ce da Allah ya je ya biya masa mata daki ya masa akwati ya ce ka aure ta da Allah bayan kwana biyu sai ka sako min ita sai in aure ta kun ga wannan alhila ce albatila manzo Allah sama ya tsine ma wanda ya yi ta duka bin tsinannu ne wani misalin na wannan alhilatul batila shine mutum ne yana son da azumi ya sadu da matarsa da rana shi ce shirya mai tafiya haka nan ba inda za su ba wata tafiyar da za su tafi sai kawai su tashi su tafi hamdala hotel su je su sauka a can kaga ba inda suka je kawai hamdala hotel suka je su hamdala shaidan kaga hila ce batsila daga ciki kamar wani sarki da al'imamu shatibi ya ambace shi a cikin littafinsa Itisa sarki ne shi wai ba zai yi azumi ba zai azumi fi na har ramadan sau da kawai da azumi ya zo shi kenan kawai sai ya sa a yi masa lodin bayi kawai kullum kawai sai ce ya yan tabawa daya ba zai yi azumi ba haka nan kawai kaga wannan hila ce batila amma akwai alhila ash-shar'iyya akwai dabarar da shari'ar musulunci ta yadda da ita hila ce amma shari'a ta yadda da ita kun ga ai annabi ayyubu alaihi salam ya rantsuwa ko ya ce wa matar sai ya zane ta ya mata duka malaman tafsiri suna kawo dalilan da ya sa ya wannan rantsuwar to ne sai Allah ta'ala ya ce masa ne aka ce masa eh, aka ce kawai ya ɗan bigi abin nan ɗinta zaninta shi ke nan kuma Allah ya ce wala ta halas shi ke nan to yin wannan an yadda da ita saboda akwai alhila almashru'a to su ne alhiyalul ba almuharrama kun san kuma waɗanda suka fi yin hila dama malamai ne E, ɗaliban ilimi ba su ne yanzu na za ga to ai idan wani zubin shedan idan yana son ya batar da mutum wallahi sai ya zo kawai sai ya saɗaɗo masa yana zaune kawai sai ta kawo masa wasu ya ta kissa masa abubuwa sai nan sai ya tuno da wata aya ta ce abin nan fa ba kyau sai ce a to ai ma in an yi kaza an yi kaza in aka bi ta shan aka bi kaza to ai kaza ne shi ce sai mutum ya halasta ma kanshi wannan abun kuma ka ga yana yi ka tambaye shi sai ya kama ya kama ka wannan hilar da zagaye-zagayen nan amma da titi za a wuce su tare na nassin nan ba kwana to ba zai sha ba amma ba zai ba kaga ai ai dama mutumin da ke son ya tsira ba kwana yake yi ba in ka bi mutum kana son ka kama shi ya yake yi eh? in tallawa zai ya guga da gudu za ka kamo shi amma kwane-kwane da zai riƙa yi to shi ne yake sanya ya gudu allati bi sababi ha futihat abwabur riba wanda sanadiyar wannan aka bude kofofin riba yanzu mutum sai ya zo ya maka tambaya kan riba shi yana son zai karɓi bashin banki shi kaza kawai ta ka maka wasu dabarbaru wai dole sai ka yadda ka ce masa wannan abun ba laifi ya je ya yi ana fama da wannan damuwa mutum ya ta zagaye ta zagaye ta zagaye shi ai kaza ai Kuma daga ciki ya hada yin waɗannan wunduna wundojin nan na na windows da ake yi na bankunan wannan conventional banks sai su buɗe wani window kamar email account na wani banki ba zan faɗi su kudu ga na faɗi masu nan account wani malami na jiya ya ce mu ba windo muke so ba do muke so a buɗe mana do ba windo ba ce in za a yi bankin da ba riba to a yi amma ba a ce windo ba windo wa yau ne wa ce ka shiga ta windo ta kofa wa buyu ta min abuwa biya to yi riba tana ɗaya daga cikin abubuwan da ake mata wayau wajen halasta ta wa gairihi da makamancin riba min al-muharramati daga cin haram wastuhillat maharimullahi aka halasta abubuwan da Allah ya haramta bi adnal hiyal da dabaru ƙanana kawai mutum yana son ya aikata wani abu sai ta maka zagaye to ai kaza in an ma ba an bi kaza ai an to ai kazan nan kama fa al ahlul kitabi kamar yadda ahlul kitabi suka yi ce yanzu mutumin da zai ce maka wai in an baka kudin siyasa ka ci naka ne tsakani da Allah wace hujje yake da ita wai idan wani yana takara ya ɗauko kudin siyasa ya baka dan ka zaɓe shi ga kowancan hadisin fa da ke cin bukhari wanda manzo Allah sa sani ce salatatul la yukallimuhum Allah yawmal qiyamati wa la yanzuru ilayhim ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم daga ciki sai ce wa rajulun bai'a imaman la yubai'uhu illa lidunya in a'tahu wa falahu wa in lam yu'tihi lam yafi lahu to wannan hadisin ba ba ba qati'un lin niza'i bane amma sai mu ce ce muku ka karba ka ci ka ka zabai to kai kuma abin da ka ci me sunan shi Wai wani kuɗinka ne daga cin kuɗin gwamnati ne aka ba ka? To ko wa aka ba? E, Almanu Al'amur, kuɗin gwamnati ne. Wahadamahu ladina Amunuli maktala fufihin min alhaqa bi ibnishi. Amma Allah a gefe guda sai ya shirya tadda waɗanda suka yi imani akan kan da suka yi saɓani min alhaƙi na gaskiya. sabanin da aka yi na gaskiya to Allah subhanahu wataala yana datar da bayin sa zababbu su zabu fahimta wacce take daidai shi yasa kaga cin addu'ar da manzon sama yake da daddare mutum ya yawaita yin ta wannan addu'ar da manzon sama yake buɗe sallarsa ta dare da ita اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك fa innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim wannan addu'a tasirin ta babba ne akan guje ma sabani ko da an yi sabani sai Allah ta'ala sai ya sa ka akan daidai sai ya akan daidai saboda wannan addu'ar da kake yi wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim Allah kuma yana son wanda yana shiritar da wanda yake so man yasha'un nan fa mashi'a ce shar'iyya ba mashi'a ce qadariyya kauniyya ba wallahu haji man sha'u, ay man yuhibbu wanda Allah yake so sai shiryatar da shi ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wacce take ita ce madaidaiciya hanya madaidaiciyar nan tana da sharɗa daga ciki akwai mai ittisa'uhu lil marina ta zama duk wanda zai bi ta to wani ba zai ce matsamin hanya ba hanyar musulunci kenan sannan kuma me ta ayyunu tiba'iha ita kaɗai ce hanyar da zaka bi ka tsira annabi imam ya ce ba a kiran as hanya as-sirat sai tana da wannan kuma a siffanta ta da istiqama ta zama mai kakkiya to sai tana da sharuɗa وصلى الله على سيدنا محمد ألا يسلاتي النبي محمد muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi da mutanen gidansa wa sahbihi da sahabbansa wa sallama tasliman kaseera kuma ya aminci aminci wanda yake mai yawa ila yawmiddini har zuwa ranar sakamako wa hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah madaukakin sarki ya ishe mu wa ni'mal wakil kuma shine zai zama majibincin al'amuran mu wannan ƙarshen littafin kenan akwai nuskar da ta zo da wasu baitota guda biyu masu mahimmanci shine ya kawo muku a ƙasa ya yace kutiba fi akhir risalati a ƙarshen wannan littafin an rubuta wasu baitota guda biyu kowa ya fahimce su yaluhu al-khattu fil qirdasi daharan wa katibuhu ramimun fit turabi خرجت من التراب بغير ذنب وعدت مع الذنوب إلى التراب حشرنا الله في زمرة أوليائه في دار كرامته بمنه وكرمه آمين يتشيلوه الخط ربوتو فزي تبينا في الإرناس أتكين تقدى دهرا أو غايوة أو زمن وما من كاتب إلا سيبلى ويبقى الدهر وما كسبت يداه ويبقى الدهر ما كتبت يداه شين يلوه في القرطاس يلوه الخط في القرطاس دهرا abinda aka rubuta shine alkhattu abinda aka rubuta ya luhu zai ta bayyana fil qirdasi a cikin takaddar da aka rubuta shi da haran tsawon zamani wa katibuhu marubucin saramimun fit turabi ya riddige a cikin turbaya wa min ma min katibin illa sayabla wa yabqa dahra ma katabat yadahu kenan kai da ka rubuta ka mutu amma abin da ka rubuta yana nan kharajtu min at turabi bi dhanbi na fito daga tarbaya asali na yana nufin asali annabi adam bi ghairi ba tare da zunubi na zo duniya ba wa uttu ma at-tunubi ila at-turabi she ga na koma tarbaya da zunubai kuma zunuban nan suka zama az-zunubul mutajaddida zunuban da ke sabantuwa duk abin da ka rubuta aka ɗauko mara kyau aka karanta to kullum sai an ba mutum zunubi wannan suna ake ce musu az-zunubul mustamirra zunubai masu ci gaba shine wani daga cikin salaf yake cewa Allahumma la taj'alna mimman idza mata baqiyat zunubuhu waja'alna mimman idza mata matat ma'ahu dhunubuhu ya Allah kada ka sanya mu cikin waɗanda idan suka mutu sai zunuban su kuma suke mutuwa a ci gaba da jaddada musu zunuban su kullun zai dauka a karanta yanzu ka ga yan fim masu yada yada badala an daddauke su mutum ya mutu kullun sai an sa sai an sa kaga yaushe za a yi masu rubuce-rubuce ka gani su ma na nan ɗaukan abubuwa a kaset da ake na magana shi yasa a sheikh abin da salmanu la'auda hafizahullah yana da wani littafi da ya rubuta a shari'u malahu wa alaihi kaset akan kasar ya rubuta littafi a shari'u malahu wa alaihi kaset amfaninsa da a rashin amfanin shi shi ne malahu wa amfanin shi da rashin amfanin shi alhamdulillah ta'ala mun gama wannan littafin yau kuma kamar yadda muka faɗa cewa za mu karanta na gabansa shine littafin al-imam ibn taymiyya raf'ul malam an al-a'immatil a'la Allah kai mu sai kowa shi ya tanaji nasa وصلى الله وسلم نعم زهد زهد أن تملك الدنيا ولا تملكك وأن تستخدمها ولا تستخدمك وأن تستخدمها ولا تستخدمك sannan wa an taqbidaha bi yadayka wa la tusakinaha qalbaka ban ji ba to yi ta ɗaya shi ne ce ta ɗaya ok na ta farko kowa da shi ne game da zikirin ya ta ce ga wani zikiri haka ko na bashi ko na wani zikiri wanda zai kare mutum game da mugayen mutane lallai ne idan mutum ya ya sami kariya wanda bai ga kamar hasken da aka bayani wanda ya mahasa da biyu su saka to akwai akwai sabab akwai musabbib sannan akwai musabbab musabbib shine Allah sabab kuma abinda Allah ta'ala ya sanya shi sanadin faruwar wani abu sannan akwai musabbab shi abin da zai faru kaji wannan shimfiɗin da nake maka to Allah ta'ala a cikin ikonsa yana iya sa sabab ya afku amma kuma musabbab ya ƙi zuwa ga misalin da za ka yi ta ya ake samun ɗa to mutum nawa ka sani sun yi aure yau shekarunsu nawa ba su da ɗa ba su yi aure ba ne shi yasa ba su da ɗa kaga Allah ta'ala zai iya sa abu sababi amma kuma sababin yana nan sai musabbab din ya kifa faruwa ka fahimta sannan kuma na biyu Allah ta'ala idan yana son ya tabbatar da wata ƙaddararsa to qad yaslibu min zawil uquli uqulahum masu hankali kawai sai Allah subhanahu wata'ala sai ya zare musu hankalinsu akwai abubuwa da a rayuwa ka kila sun taba faruwa da kai sai bayan abin ya faru sai ka zo ka rika ji ai da na ma yi kaza kila da abu kazan nan bai faru ba to me yasa baka yin ba Allah yana son sai ya tabbatar da wannan abin da ya kaddara maka a wannan rana yanzu misali ɗaya daga cikin malamanmu ya faɗa rijiya a nan makarantar ba a nan fa ya fada rijiya ba a gidansu Allah ya bashi lafiya har ya samu gocewar kashi rijiya ya fada amma tsohuwar rijiya ce rijiya ce wai tsohuwa ba ruwa a ciki sai aka rufe ta da silin silin fa wannan silin dai aka sa aka rufe ta shi kuma kawai sai ya tafi zai je ba tantabarinsa zai ba tantabarinsa abinci kawai sai ya manta a shi da rijiya a wajen komai ya saba zuwa kawai sai dai aka ji rica tanjin in ka ji tanjin to wani abu ya faɗa rijiya to ka gani Allah yana son a ranar sai ya tabbatar da wannan Ka salaba min zil aqli aqlahu sai ya manta da cewa akwai rijiya a wajen kaga wannan kenan sannan ita addu'a da zikiri idan mutum ya yi su Allah subhanahu wa ta'ala zai iya biya masa bukatar da ya nema sannan kuma zai iya jinkirta masa sai ya je lahira sai ya ba shi wani matsayi ka fahimta ko kuma ya roƙi wani abin a tsare shi daga wani abin amma kuma sai Allah madaukaki ya tabbata wannan abin ya samai amma kuma tabbas an kare shi daga wani abin wanda shi bai san cewa wannan abin zai faru da shi ba da sannan kuma zai iya yiwa idan Allah ta'ala na sai ya tabbatar da abu a ranar sai ya mantar da mutum zikir na sha ba mu labarin hadisa al-Imam Tirmidhi yana cin sunan Tirmidhi Abban ibn Usman ibn Affan dan sayyidina Usman ne tabi'i ne shi ya ruwaito hadisin da ke faɗin cewa duk mutumin da ya ambata da asuba ko da maraice so uku ya ce bismillahi allazi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim yace ba abin da zai same shi a wannan rana in yayi da asuba za a kare shi har zuwa maraice idan yayi da maraice za a kare shi har zuwa asuba daidai lokacin da yake karantar da hadisin nan ya samu shalab suna ce mishi al-falj alfalju shine stroke ya samu stroke ya samu shanyewar jiki yana karantar da hadisin haka bakin shi a karkace yake karantar da almajiransa hadisin sai wani almajirinsa sai ya ce masa alaga tumala to kai ya aka yi wannan abin ya faru da kai ya ce na rantse muku da Allah da ya halice na ranar ban yi wannan zikirin ba ya ce wannan kaddara ta samun wallahi sai da aka mantar da ni zikirin sannan ya faru da ni to ka gani yi ne to kaga ba za ka ce ba su yi ba ko ba za ka ce ba su yi ba ɗaya daga cikin waɗannan fuskokin da muka ambata su ne Allah ta'ala yake son ya tabbatar sannan kuma na gaba shi ne. zaka mutum zai iya roƙon Allah madaukakin sarki cewa ya kare shi daga shari kaza to amma wannan kuma a wurin Allah daraja ne a wajensa misalin shin an je jihadi ba kowa so yake dawo ba ya dawo gidansa a ce ga ganima sannan ana masa ana masa ana ana minna iyalansa a ce adat saifu ila kirabihi wa halal laysu mani a gabihi ana masa mara balale amma kuma sai Allah ta'ala sai ya karɓi rayukan wasu waɗannan da Allah ya karɓi rayukan su ba su yi addu'a ba ne a'a Allah na son ya ba su matsayi na ne na shahada so daga shahadan nan ta fi su dawo gida ka fahimta to shine wannan so da malamai da yawa da Allah ta'ala ya sa alhajjaji manyan bayan Allah su sahabbai da tabi'ai da alhajjaji da makamantansa ma ba shi kaɗai ba har yau ma suka kashe su to ɗaya daga cikin wannan ne ke faruwa eh, eh. آه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا انت تاشي أنا إيه ya danganta da imaninsu irin wannan ba wa mutane kudin goro ahalus sunna ba khawarijawa ba ne in khawarija su ne masu kafarta mutane haka nan kawai ina son zuciya ne ya ɗebe su abinda suke tsammanin za a ba su a duniya matsayinsu kamar mutumin da yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba amma bai ce wannan hukuncin na Allah ba daidai ba ne shi ya yi wannan ne saboda rashawa da ɗan abin da yake son ya samu na duniya to sai Allah madauki suke ya bashi hukunci na fasikanci ya zama fasiki ya zama fasiki so daga gwagwadon niyarsu gwagwadon irin matsayin zanubinsu amma tabbas mutumin da zai zo ya ya ce Allah ma ya ɗoka kafirai akan musulmai kuma a zuciyar shi haka yake nufi to wanda ya zama munafiki shi ko munafiki biddarki al-asfali minan na sai an sa shi a wuta sannan za a ɗauko kafiri a ɗora a kansa kaga babban haɗari ne bala'i ne babba kuma tabbas musulmanmu da yawa sun afka a cikin wannan bala'in kuma suna nan a ciki Ke da kawai Allah shi kyauta Allah ya fitar da mu sannan 'yan siyasan mu yau yau ma na sake jin wata mata matan mataimakin shugaban ƙasa ta zo kaduna wai suna la tana larabci tana jawo wancan da na ji bata jawo aya ba amma na yau ya fi muni ta ɗauko kulillahumma ta caccakuɗa ta ta karanta ta kamar kare ya samu ya samu wani yadi da yake jin kanshi kanshi ko kannin nama a ciki ya kace kace da shi aka tema wannan aya nan kaga bala'i ne wallahi wallahi wannan sai jawo Allah ya cifar da mutane a rika ɗaukan ƙur'ani ana karanta shi yadda aka ga dama saboda a cimma manufa ta siyasa kuma siyasa ƙiyya wallahi talla wannan bala'i ne kuma al'umma su shiru suna jin wannan bala'in na faruwa malamai suna ji su shiru su gum da bakinsu wallahi idan bala'in ya zo ba karami ba ne yau na jita yau yau nan sun zo kaduna sun yi kamfen aka gama kuma aka ta ce a kaɗa musu cashe ka musu hawa wai larashi da larabci ta jawabi wannan larabcin da na ce muku malam abdulkarim na kaduna ya ce shi bai fahimci larabcin ke. bai fahimci ya ce ba larabci na ce masa ni ba haushe ne ya sa na gane ai ya ce na ce ya ce ya ce wannan ai ba larabci ba na ce hausa ta yi hausa ce ta yi a cikin harfan harf harf na larabci harf harf na larabci wallahi wannan ba wata magana ba ku kirka kalla addini ake ma ake ake cutarwa A wai wata magana ba ce ta wani ko wani kuwa kake so kowa magana ce ta gaskiya in takaicin ya yi yawa wallahi ayar Allah yanzu ayoyin Allah ne za a rika ɗauka su haka wani mutum ya rika fitowa gida rediyon nagarta ya rika ƙarya yana jawo yana maganganu yana danganta su zuwa ga Allah da ma'aikin Allah akan ƙarya kuma zamanin saddau ne yake siyasa amma bai san Allah ba bai san annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai bala'in da ya wuce wannan haka muna cikin tsaka mai wuya sai dai Allah shi kyauta waye cin ya daga hannu alaikum kaman kai ne ko na'am a ba kai ba nan me ya riga ka wannan ga nan eh malamai eh, da malamai masu mu'amala da yara hmm. wani shan hankali za a yi musamman ɓangaren irin mata ɗalibai waɗanda cikin biyo don da ɗan sauran sai to shi dai ta'adibi na farko kai kai ka zama kai ka zama kai ka zama kana da ladabi abu na farko kenan daga cikin matsalolin da ake fuskanta wani zubin ka ga wani ɗalibi ran nan mun je da wasu mun je da wasu wata wata wata seminar haka wani dan workshop da aka ma wasu malaman wata makaranta muke ba su labari na ce ni tun ina dan karami shekaru na ba su da yawa nake karantarwa amma tsakanina da Allah ni ba zan iya ba da labarin wata rana da za a ci wani ɗalibi wai ya rashin kunya ba ni dai ba zan iya tunowa a rayuwata ba ina ma Allah godiya amma tabbas yadda ka ɗauki kanka shine matakin farko taimakon farko kenan su tari malaman da zaka ka an cewa wani ɗalibi ya masa rashin kunya ko waye wani zubin haddasu haddasu ban ce mutum shi yake ba da kofa na zubin akwai abubuwan da ake yi ya kama malami daga cikin siffofinsu ya kamata ya zama mai kau da kai akwai abin da za ka yi wata rana ba in ku misali ɗaya wani malami yana karantarwa aji sai wani ɗalibi ya yi tsaki kawai shi malamin ne ya ci da shi yake aka zo yi da aka je aka tafi da shi aka kira za a cinye shi ya ce wallahi tallahi ba da malamin nan yake ba shi to ya je tsaki a aji ya ce wallahi biran shi ne ya tsaya wallahi biran shi ne ya tsaya ya kasa yin ya yi ya yi ya tashi ya kita shi ne ya tsaki malamin ne ce da shi yake aka ƙi yadda da wannan rantsuwar da ya yi kaga wannan ba daidai ba ne wannan a ɗabi'a ka kai kanka abu haka na faruwa da kai shi ne na taɓa ba wasu labari na ce hatta matarka wani zubin kun ɗan yi wata magana da ita ƙila maganar ma ta wuce shi wani abin ya kuma taso ya ɓata mata rai tana iya yin tsaki zai ka ce da ita ni ki ce mawa akwai wanda ya ban labari ya ce ce daga baya ya aikata wani abin da ya shiga damuwa ya saki matar shi ashe silifas ɗinta ne ya tsakin ma silifas ne da ruwa ya ya ai da ita ce ta mishi tsaki kaga akwai wannan abin kula ne sannan wani kuma shi ne yake ba da kofa wani malami a wata makaranta shi ma wannan ni ina nan abin ya faru ya yana wasa da ɗalibin nan suna wasa da shi haka yana mushi wasa haka ya tsokane shi wannan kawai zai ce kai wannan hanci na ka haka kamar na Kano shi ɗalibin na ran shi ya ɓaci tunda babba ne sakandiri ce makarantar ya ce malam gaskiya ba daidai ba ne abinda da ka faɗa ka na halitta Allah shi malamin ne ce ɗalibin na ya mai rashin kunya rigigigi sai da aka dakatar da yaran nan ɗalibin na wajen sati biyu shi ma wannan ya faru da shi ɗalibin suna wasa da malamin shi nan wata rana sai ya gan shi ya latti sai ya ce mishi kai sai yanzu kake zuwa makaranta sai ya ce ai na je waje kaza ne na je wajen karatu ne waje kaza sai ya ce nan ba makaranta ba ce ko kana nufin can ɗin ya fi nan ce gaskiya malam ina ganin akwai alama haka ba wato can din ya fi makarantar su ya fi nan sai kuma malam ya canza sai ce ya mushi rashin kunya shi ma sai da aka zana wannan ɗalibin ga duk waɗannan abubuwan in ka kalla in kai alkali ne aka kama ka ƙara ba za ka yi ma ɗalibin nan hukunci ba sai dai ko da za ka ɗanyi ka masa hargaji na faɗa a gaban malamin sai ka ce to ɗalibin maza zai tafi aji in ka sake ganin haka zai ga abin da zai za ka mishi shi ko malamin sai ka zaunar da shi shi to gaskiya malam ba daidai ba ne abin da yi. sai a masa nasiha ta cikin gida to kaga waɗannan abubuwan so tare su suke jawowa ɗalibi malami mai wasa da ɗalibi kuma zai kiyaye mutuncinsa akwai iyaka haddi ba ce ka zama mala'ika ba amma akwai haddi na wasa suna da haddi akwai kuma abubuwan da bai kamata a yi wasa da su ba su jiddiyat ne bai kamata a sa wasa a cikin su ba to ire irin waɗannan suna nan in kana mutum yana karantar da musamman 'yan mata dole sai ya yi taka tsantsan ya yi taka su da kashe ganin su sun fi kawayau kana kallo eh yarinya aka sai ta yaudare ka sai maka abin da za ta zirma ka a ciki sai sa ko aji kake zuwa na sha faɗa ma mutane wannan magana kana karantar da 'yan mata to kada ka sake a fahimci cewa kana zuwa wani waje ka tsaya a setin wajen a ga kayi ɗaya biyu uku kar ka sake kai haka kada ka zama kana da wajen seti balle har ya kai ma da ka shigo aji sai ka kayan ka da ka zo sai ka je gaban wata ka aji gobe ma jibi ha ai an gano shi kenan malam wani ai na wance ne wance kai ta malam wani su shi haka tunanin su yake karamin tunani suke da shi shi kenan to kaga duk waɗannan abubuwan sai mutum ya shirya ya fahimce su ya gane yadda ake da su kafin a kai wa matsayin da za a ce wai har wata yarinya ta buɗe. ta ce wai tama mutum tama mutum wai wai ta gaya mu ta ce a ce wai tama malami tsaurin kai sannan akwai abin da idan misali irin suka akwai fada akwai yin nasiha sannan akwai su ga kai gaba ga hukumar makaranta a kawo cewa ga abin da ta yi sai kuma makaranta ita kuma ta abin nan sannan kada ka sace ɗaliba ta haɗa kaicece kuce da ita wai tana faɗi tana faɗa a in dai ka taɓa yin ku kuce da ɗaliba to shi kenan a tarihin ka kayi tabu har abada har ka kai matsayin da za ta ce ka ce ka ce ka ce in mataki ba ta biyu ba zo ka kawo ta wajen hukumar makaranta kaga mun taɓa yin wannan kes ɗin a nan makarantar doki yarinya ta ba zan yi ba ba zan yi ba daga ba ta cewa aljanu take da su ko aljanu ne ko mewa bata san ta yi ba kama wani malami tana yi tana yi tana wannan ba zan yi ba din ba zan yi ba din na taho ina zuwa ta yi shiru a nan wajen nan wajen ina jin yan mata guda biyu mun samu waɗannan kejis ɗin da su to kaga dai yin wannan abubuwa ne na kula ce kada yarinya ta girma ka ce sai ka zane ta in ka ce sai ka zane ta ta girma tana iya faɗo maka a jiki Ina da sharrori da yawa da kake ginin su to dole sai mutum ya taka tsantsan abubuwa kada ka zama mai sakin baki irin malamai masu zuwa ko su je aji su ta ba da labari ni shadda dubu dubu kaza nake sawa shi kenan kai kana ta yi kana ganin kwakwalwar ka wai kai ka sa musu kwakwalwar ka irin ta zinariya ce su kuma suna ganin kai ka ɗibo musu bayan gida a fo kana kana kana musu talla haka suke ganin ka kai kana ganin ka sa musu wani zinare ne haka za su ɗauke ka to suna ɗaukaka a matsayin bayan gida ne a fo suke kallon ka kamun baki kamun kai duk yana da tasiri a cikin yin wannan har a kai mu matsayin da balle a kai mu matsayin da za a ce wai wata ɗaliba ta ma malami rashin kunya ni so tari nakan kalli haka ta waɗannan fuskocin wallahu ala kai ne na ƙarshe mu tashi yi sa ka kai wadda za ta yi ruwa ka kai <laughs> kai mujita ba ba ka idici ba in tambaya wani zuba, amma dai Allahumma Allah ya sa yau kai idici ba'i mu je ga sunan ka mujita ba kuma kai ba ka idici ba'i akwai musaddib alaikum salam an ba shi amanan ne kamar wurin a kasa a tsari a kasa bayan ta mutum an isar da rukau da aka in wani abu ya shi ko mutuwa inda tsakanin shi da Allah ne shahada ne a ita shahada ba wanda ya isa ya ce mutum ya shahada sai annabi annabi sama ne kawai zai ce wani ya shahada sai dai a ce ana fatan ya kyakkyawan cikawa kyakkyawar cikawa amma ba ka cewa wani ya shahada baya cikin manhajin ahalus sunna wal jama'a kawai shi ce na a zo a ce wani ya mutu a ce ya shahada ba daidai ba ne shi dai a ce ana masa kyakkyawan fata ya tsaya ne a kan gaskiyarsa aka raba shi da ran shi so daga wannan na cin alamomin kyakkyawar cikawa shi ce na kaga man da duna malihi fa huwa shahidu amma fa nan ba manzon sama yana nufin an ba shi shahadar ba ana masa fata so daga idan mutum ya tsaya akan gaskiyarsa so yake ceto al'ummarsa daga wani yanayi mummuna da take ciki wasu na neman al'ummar nan ta ci gaba da zama a cikin wahala aka kashe shi akan wannan ana masa kyakkyawan fata ana masa kyakkyawan fata cewa yi kyakkyawar cikawa kuma zai je ya haɗu da sakamakonsa mai kyau insha Allah a gaban Allah saɓanin shi kuma wanda ya je ya mutu a wajen za a cuta ya saci akwati aka bi shi misali ne wannan ai ya saci akwatin aka bi shi da gudu wasu suka bige shi shi ke ne ya rasa ransa shi kuma ana munana ana tsoron ana masa tsoron irin kikka irin cikawar da yayi wato ya cika a wani yanayin da bai da kyau Sau ka shi ma ana jin masa tsoro amma dukkaninsu al'amarin na wajen Allah Allah ne ke ba da shahadar sannan a gefe guda kuma Allah ne ke sa mutum a wuta ba wani ɗan adam ba so da ka fahimtar wannan yana da tasiri amma kada mu riƙa gaggawar ba wasu abubuwa shi kenan kawai a ce kaza shi yasa hatta zaɓe ni ina da tsantsinin kawai mutane su rika cewa ai zaɓen nan jihadi ne alfazu al-alfazu shar'iyya lafuzzan da shari'a ta zaɓo ta ce nata ta ba su mafahim ta ba su tarihi to kada kai ka rika zuwa kai gaggawar kirkiro wasu abubuwan da shari'a ba ta san da su ba ka rika sa su a ciki so kai cewa kai tsaye a ce jihadi ne zaɓe ni ban ganin gaskiya dace a'a abu ne dai da ya cancanta a dagi a yi da gaske amma jihadi lafazi ne na shari'a shari'a ta haddade shi da ma'anoninsa suna kada mutum ya kirkira wani abu yana sawa abin da ba haka yake ba daga abin alfazu shari'a suna da hudud saboda kada mu ta'addi mu yin ta'addanci akan waɗannan haddodan na shari'ar musulunci na lafuzan shari'ar musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya shiryatar da mu ya albarka a cikin rayuwar mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in